salatan wahidatu wa tusamma akwai sallar da sai na Abu Talib mahaifin sai na Ali wanda yake yi ana kiranta da suna watira bayan ya tsufa sai ya zo yana yin sallah a zaune bai iya tashi ya tsaye an gane ka zama ana cewa ba musulmi bane ko haka ake cewa bayan shi sai na Abu Talib har waƙe ya yi ma annabi da aka zo aka matsa ma annabi ya zo ya tarar da annabi na kuka a gida yana hawaye saboda yadda ake wahalar da mabiyan shi sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga kai ya ce mushi ya anni a tara ma za ya falbiya ya kawuna baka ga yadda suke mun ba ga ma'ana abin da suke aikata mun sai Abu Talib sai na Abu Talib alaihi salam ya ce wa manzan Allah kawai sai ya fara na uwan waki ya ce wallahi lai ya sulu ilaika bi jam'ihim hatta wasar fi turabi da fina fasda bi amrika ma alaika gadabatan wasda wa qarbi zaka anka uyuna yace isar da sakonka ya rasulullahi ba wani wanda hannun shi isa kai ya taɓa ka wallahi in dai ina raye in kaga ko an taba ka ko an yaƙe ka to na mutu ko ba a yi kori annabi daga maka ba sai da manzon Allah ya rasu sai da sai na buɗa da ya rasu saboda ka shi sai na Abu ɗalib cikakken mai imani ne a cikin sirat ibn Hisham mujalladi hudu ka duba lokacin da ya zo rasuwa manzon Allah yana laƙanta mashi la ilaha illallah la ilaha illallah sai ya faɗi la ilaha illallah kawun annabi Abbas ya ce wallahi laƙar samituhu laƙar samituhu haka ne laƙar samituhu waƙiƙa na fi shi ƙala ha ya faɗe ta saboda haka bayan ma musulmi ne bayan garkuwan annabi ne da annabi da bakin shafaɗa ya ce ba domin kariyar abu ɗalib ba da dukiyar khadija ba da takobin ali ba da wannan addinin bai tabbata ba to shi abu ɗalib ɗin nan shi ne wanda ake ta wai an kore shi daga musulunci to ba ma kore shi daga musuluncin ba bayan duk wannan abin bayan kawun annabi ne saboda ƙaunar da yake ma annabi sai na ali ɗan shi ne ƙarami amma sai na ali yana kwanciya ne a gadon shi daban shi abu talib da manzan Allah yake kwanciya saboda kan ma wani ya kuskura wani abu ya taba manzan Allah kuma yana ajiye manzan Allah an ce min janibi jidani ta gefen katanga a gadon ma ba zai bar manzan Allah ta gefen sakuwa da gadon ba shi yana ta gefen bango ne an gane ta gefen bango manzan Allah yake ya saboda ya kare manzan Allah to duk bayan wannan sannan manzon Allah ya laƙana mai kalmar shahada da kansa kuma ya faɗe ta ya kuma cika da kalmar shahada amma wai dole dai sai an kai shi wuta to an kai iyayen annabi wuta ma magana abu dalib kuma menene a gurin su kai ka san ba wani bari ko amma ka san ga mai imani wallahi ko haɗin hanya ya haɗa ka da mutum in dai kana da imani ba za ka bai fatan sharri ba in dai kana da imani ballantana wanda ya kawo maka alkhairin duniya da lahira aminu da abdullahi wai kai dole sai ka kai suta wai kai dole sai ka ce ba musulmai ne to kaga an faɗa kan abu ɗalib ai babu damuwa amma da yake abun munafinci ne akwai hadisi an inganta shi an ce abu lahabi kawun annabi ne shi kuma saboda bai wadda ta zo ta gaya mushi an haifi annabi ya ce ya 'yanta ta a ranar litinin shi dai ranar litinin ba za a mai azaba ba to wanda ya farin ciki da an yi haihuwa ranar litinin ya yanta baiwa daren litinin ba a mai azaba to wanda ta ɗau cikin ta kuma ba, saboda Allah akwai gaskiya nan shi wanda ya rauce wajen hadisin bai san cewa ita Aminatu ita ɗauke cikin annabawa bai san Abdullahi shi ne mahaifin manzan Allah ba amma da yake ba a san gaskiya sai ga wani ya ta haƙilo sai ya kare ya ta haƙilo sai ya kare kuma abin mamaki za ka ga wai a cikin mutanenmu yanzu akwai abdulmutallib ko babu abdulmutallib fa shi ne ya haifi abdullahi ya haifi abu ɗalib shi ka yarda abdulmutallib musulmi ne kana sa ma ɗanka suna na abdulmutallib amma wai na abdullahi ne wai sai ka ce a ba abdullahi mahaifin annabi wai su ba ka suke cewa wai abdullahi abdullahi kawai abdullahi aka sa ba wai dan mahaifin annabi ne to me yasa ake san aminatu ita kuma wace amina ka sani wace ka sani amma saboda abinci, wai dole dai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a darajarsa da iyalan gidansa sai an tauye su Allah ya saurare mana to akwai wannan sallar da ake kira alwatira wanda shi sai na Abu Talib yake yin ta bayan tsufa ya zo mishi bai iya nafila a tsaye amma an ce hayyarsu bai yi sallar farilla a zaune ba amma nafila yana yin ta ne a zaune saboda tsufa ya zo to saboda haka jikokinsa da ah, suka taso sai zama da su ma suna yin irin wannan an gane hausa akwai jikokinsa wanda a lokacin suna nan ‘ya'yan ah, manya daga cikin ‘ya'yan shi tunda sai na alishi ne na baya baya ɗin akwai irin su jafar tsayar duk da yake shi ma tsakanin shi da sai na albanisa amma dai akwai manya jikokin shi to idan yana yin sallah a zaune ka san yaro sai rinka kwaikwayo shi yana yi a zaune to manzon Allah domin ya yi din shi sai yana yi shi ma don ya basu suna yi domin ya zama na cewa suna kwaikwayon wannan don ai ana son yaro ya kwaikwayi abin alheri ka gwada ka gani in kana wani abin sharri a gaban yaro wata nan zai ga yana yin shi kare yawa to ka ringa yawaita abin alhairin a gaban shi domin ya zama abin da zai ci gaba da yi yawa saboda haka akwai wannan ita ce alwatira wasa ma ne salatin laili kuma ana so da daddare akalla kai raka'a takwas wa isnani shafa'i ana so kai bi domin shafa'i